karfe 8 agogon najeriya nijar kamar chadi bakwai kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci 22 da 25 azima bashir aminu mai sauraro barka da haka ga kanin labaran ƙungiyoyin 'yan ta'addan yankin niger delta sun ɗauki alhakin kai hare-hare kan bututun man najeriya rsf ta ci gaba da kokarin kwace wasu sassa daga hannun sojin sudan a farmakin da ta kai wanda ya kashe mutane 56 duk da hawa teburin sulhun kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine moscow ta sake kai hari mafi muni kif ta su kuma ga cikakkun labaran ƙungiyoyin tsibirin niger delta guda biyu sun ɗauki alhakin jerin har-harin da aka kai kan bututun man najeriya da ke jihar bayelsa cikin makonnin baya-bayan nan wanda ya haddasa ɗimbin asara ga ƙasar wadda ta dogara da ɓangaren albarkatun mai wajen samun kuɗaɗen shiga nasir sani na ɗauke da ƙarin bayani yankin niger delta sananne ne wajen fuskantar hare-hare da tsigerin ke kaiwa kamfanoni da bututun man fetur da sauran kadarorinsu babu kakkautawa saboda wasu manufofinsu ƙungiyoyin da suka ɗauki alhakin harin sun haɗa ne da liberation army of the niger delta ambakasi da ta movement for the emancipation of niger delta mend a jihar bayelsa wasu mazauna yankin sun shaidawa kamfanin Dallancin labarun faransa afp cewa an kai harin ne a ƙarshen makon da ya gabata a yayin da kamfanin owando a nashi bangaren ya shaida wa kamfanin Dallancin labarun najeriya nan cewa maharan sun kai hare-haren ne akan wasu bututu har guda uku a makon da ya gabata wadda ya yi matukar barna saboda yanayin hasarar da aka tafka sannan a nasu bangaren tsagerin na niger delta suka bayyana cewa sun kai waɗannan hare-haren ne a matsayin martani dangane da dokar ta bacin da shugaban najeriya bola tinubu ya kakaba a jihar rivers mai arzikin man fetur sai dai shugaba tinubu ya shimfiɗa dokar ta bacin ne sakamakon dabbarwar siyasar da ta kaure a watan da ya gabata a jihar to akalla mutane takwas suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a wata fashewa da ta faru a babbar hanyar dambuwa da ke jihar borno a ranar asabar din da ta gabata har da ya rutsa da fasinjin da ke kan hanyar su ta shiga birnin maiduguri karin farko da ake ganin faruwar makamancin harin bayan tsagaitawar tsawon lokaci tun gabanin harin na ranar asabar da ya faru da misalin karfe 12 a makon jiya gwamnan jihar ta borno babakar na umar azlim ya ce 'yan ta'adda na ci gaba da kwaci yankuna a sassan jihar wanda ke nuna alamun dawowar boko haram a najeriya dai fadar shugaban kasa ta yi watsi da rahotannin da ke cewa kotun amurka ta yi umarnin buɗe kundin binciken da aka tattara bayanai kan shugaba bola tinubu game da hannunsa a badakalar miyagun kwayoyi cikin shekarun 1990 sanarwar fadar shugaban kasar a jiya lahadi ta ce babu wani sabon batu game da da kundin na fbi da dea da ke a fili kusan shekaru 30 kuma ko alamu babu sunan shugaban najeriya a kowane zargi da ke da alaka da miyagun kwayoyi. daidai lokacin da ya rage watanni kalilan a kada kuri'a a babban zaben kamar da ke tafa cikin watan oktoban shekarar nan wata gamayyar kungiyoyin fararen hula da jami'an gwamnati da kuma malamai da ta kira kanta da ya canji ko kuma pcgn daga yankin arewacin kasar ta sa hannun mutane fiye da dubu biyu cike da fatan kalubalantar magajin shugaba wato kalubalantar shugaba paubiya a zaben shari'an da ke tafi wato dai wajen ganin an samu magajin shugaban maimakon sake tsayawarsa takara da kuma lashe zaben kamar yadda aka saba metar abdullahi harisu lauya ne mai ritaya kuma tsohon shugaban kungiyar lauyoyi na kamar da afirka yana mai cewa On ne voulons ni des postes de responsabilité ni de l'argent. Ba mu buƙatar mukami ko kuɗi, fatanmu shine na ganin an cimma sauyi kawai, babu abin da muke bukata ban da sauyi. Za mu iya ƙoƙarin ganin mun samu ganawa da limamai, da shugabannin addinai, da ƙungiyoyin fararen hula, da dai sauransu domin shiga tattaunawa na ganin mun cimma wannan bukatar Ba za mu ƙaurace wa duk wasu shawarwari ba, fatanmu shine na ganin mun cimma wannan sauyi wanda zai amfani 'yan ƙasar ta kamaru za mu goyi bayan duk wani ɗan takara da zai rungumi sauyi ɗan takarar da zai amina da tsarin da za mu gabatar masa domin muna cikin aiki yanzu kam a fannin da ya shafi sauyi ta fuska shugabanci wanda zai kara ƙarfin shugabanci a ta kowane fanni tsakanin gwamnati majalisa da bangaren shari'a don takarar da zai rungumar sauyi ya fito daga arewa wala daga kudu ko gabas ko ma yamma ba wata matsala ba ce burinmu shine ya kasance ɗan takara na sauyi L'essentiel est que ce soit un candidat du changement. fassarar kalaman abdullahi harisu lauya a kamaru shugabacin ramani muhammad na gana ya kaddamar da gwada shirinsa mai taken ciyar da ghana da ke da nufin farfado da bangaren noma na kasar don samar da wadataccen abinci da zai ciyar da kasa da nufin dakile barazanar yunwa da kuma bunƙasa tattalin arziki. akalla mutane 56 ne rahotanni ke cewa mayakan rsf sun kashe a sudan cikin kwanaki biyu da suka gabata a wasu jerin hare-hare da suka kai wanda ya basu damar kwace iko da wani karamin gari da ke kan hanyar alfashir birni na karshe da har yanzu ke karkashin ikon sojin gwamnati a dafur abdul sha'ibu baraza na dauke da karin bayani Kisan wanda aka bayyana cewa ya ta'allaka ne da kabilanci ya wakana a ranar 11 da 12 ga watan Afrilu kuma ya shafi al'ummar yankin Umkadada da ke tazarar kilomita 180 gabas da birnin alfarsha a cewan jami'an wata kungiyar sa-kai da ke taimakawa don isar da kayayyakin agaji a yankin. Dakarun RSF din sun tsananta kai hare-hare a alfarsha tun bayan da sojojin gwamnatin suka shelanta karbar iko da birnin Khartoum. Rahoton kwamitin ya zo ne kwana ɗaya bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana fargabar cewa sama da mutane ɗari ne suka mutu a sakamakon harin RSF a yankin da kuma wasu ƙauyuka guda biyu masu ɗauke da sansanonin 'yan gudun hijira. An kai hare-hare a Umkada da ne kwana ɗaya bayan da RSF ta sanar da kwace ikon garin daga hannun sojin gwamnati. Tuni dai Amurka ta sanya takunkume ga bangarorin biyu masu yaƙi ta juna. Tana mai cewa RSF ta aikata kisan kiyashi a Dafur. sannan su kuma sojojin sun kai hare-haren da suka shafi fararen hula jagoran juyin mulkin gabon na shekarar 2023 brice oligo ingima ya lashe zaben kasar na karshen mako da rinjayen fiye da kashi 90 na yawan ƙuri'un da aka kada kamar yadda alkalamin ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ke bayyanawa zaben da ya zo ne watanni 19 bayan kawo karshen mulkin iyalan gidan bango na fiye da shekaru 40 a kasar mai arzikin man fetur da gida da yawan jama'a miliyan biyu da rabi. ukraine ta yi ikirarin cewa mutane 34 rasha ta kashe a birnin sumi yayin har harin da ta kai da makamai masu linzami jiya lahadi har harin da kif ke cewa sun kuma jikkata mutane 117 wanda ke matsayin mafi muni da moscow ta kai cikin shekarar nan duk da zaman sulhun kawo karshen yakin da bangarorin biyu ke ci gaba da yi karkashin jagorancin amurka hawa garba aliyu ta haɗa mana rahoton cikin mutane 32 da suka mutu a yankin sumi da ke arewa maso gabashin kasar ta ukraine akwai kananan yara biyu yayin da mutane da dama suka jikkata tare da asarar motoci gidaje da ƙaddarori Wannan hari na zuwa ne ƙasa da awanni 24 bayan da manyan jami'an diplomasiyar Rasha da Ukraine suka zargi juna da karya yarjejeniyar da Amurka ta ƙulla na dakatar da kai hare-hare kan kayayyakin more rayuwa da sauransu a ƙasashen biyu. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine a kafar sada zumuntarsa ya nuna rashin jin daɗi dangane da wannan mummunar lamari inda ya ƙara da cewar mara imani ne kaɗai zai iya aikata wannan aika-aika. Haka Alka, shugaban tsaron ukraine ya zargi rasha da rashin kyautatawa tare da sanya tsoro da fargaba cikin zukatan jama'ar kasar a bangaren prime minister birtaniya keir starmer ya yi allah wadai da harin inda ya ce wannan na nuni da cewar shugaba zelensky mutum ne mai fatan zaman lafiya wanda ya cika dukkan sharuɗar neman tsagaita wuta tsakanin ƙasashen biyu china ta yi maraba da matakin amurka na janye haraji kan kayan lantarki da suka kunshi wayoyin hannun kwamfutoci da sauran na'urori da beijing din ke shigarwa washington kuduki ta ce har yanzu akwai sauran rana a gaba domin akwai bukatar trump ya koma kan ainihin harajin da bangarorin biyu ke biya ga juna matukar yana son daidaitar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a karo na biyu jagoran gwamnatin rikon kwarya na siriya ahmad alshara ya sake tattaki zuwa kasashen yankin gulf inda a wannan karin ya isa haɗaɗɗe daular larabawa a ƙoƙarin da yake na ganin ƙasar wadda ke farfadowa daga yaƙi ta samu goyon bayan makwabta tare da dawo da abokanan mu'amalarta bayanai sun ce shara ya gana da shugaba sheikh muhammad bin zain al nahyan sauraron labaran daga nan sashen hausa na arafai taken labarin wasanni kenan ga kuma nasiru sani ya sake dawowa barka da shigowa an gaishe ka to zan fara ne da gasar sifaniya mm. uh, ta wato la liga ta kasar sifaniya inda real madrid suka sha da kyar a hannun alves da ci ɗaya da nema sai dan wasan gaba na real madrid kilian mbappe kenan da ya karbi jan kati a mintuna na 38 inda ya yi wa dan wasan alves keta inda ya taka shi a kafa eh. sannan a mintuna na 70 kuwa nan ma dan wasan alves na gaba manu ya karbi jan kati saboda ketar da ya yi wa vinicius junior sakamakon shi ma taka shi da ya yi sannan aka tashi real madrid daya alves babu ko daya sai kuma wato maki hudu ke tsakanin kungiyar ta real madrid da barcelona mm. inda barcelona ke da maki 70 a matakin farko sai real madrid ke binta a baya da maki 66 real basis ta tashi wato ta sha kashi a gida a hannun villarreal da ci biyu da daya sai kuma osasuna da ta samu nasara kan girona da ci biyu da ɗaya sannan a gasar bundesliga da bremen ta je har gidan stuttgart ta labce wato ta labce ta da kwallaye biyu da ɗaya sannan frankfurt ta yi nasara kan heidenham da kwallaye uku babu ko ɗaya to kin ji mm-hmm. wani cin kace tsoho keke sannan a gasar serie a na italiya atalanta ta karbe maki uku a hannun bologna inda atalantan ke da kwallo biyu bologna babu ko daya sai fiorentina sun tashi can da parma inda wasan ya kare ba wanda ya zira kwallo a ragar kowa kazalika verona da girona su ma haka can suka tashi ba wanda ya zira kwallo a ragar kowa mm. sai komo ta samu nasara akan torino da ci daya mai ban haushi a gasar la liga kuwa wato a gasar league one na mm. faransa mm. st etienne sun tashi uku da uku da state bristol sai renes ta je gidan le havre ta zazzaga mata kwallaye har guda biyar inda ita kuma ta zura mata kwallo daya a raga to a wani bangare kuma muka koma najeriya an bukaci a rika baiwa mata wato da ke alkalancin wasanni cikakken goyon baya a yayin da suke gudanar da ayyukansu mm-hmm. wannan bukata ta taso ne sakamakon yunkurin cin zarafin wata alkaliyar wasa a najeriya layo alaba wacce ta yi alkalancin wasa a kudu maso yammacin kasar ta najeriya kenan tsakanin kungiyar mm-hmm. kwallon kafa 3 sc da eh, ikorodu city a filin wasannin motsa jiki na lekan salami mm-hmm. wannan yunkuri ya ja hankalin kafofi da dama na hukumomin wasanni inda suka buƙaci magoya bayan wasannin da su rika taka tsantsan da munanan matakai akan 'yan wasa da alkalin wasanni saboda yin hakan zai raunana duk wani kokari da wani tunani da matan ke da shi a wannan bangare wannan haka yake Wasannin suka yi kira ga 'yan wasan cewar suna la'akari da cewa mata mm. suna da rauni to wannan raunin sai ya zamanto su sai suka zamanto su ne raunana mm. saboda duk mai rauni yana bukatar a bashi shawara a bashi tallafi da dai shauransu wannan haka yake amma a fagen wasa mata ba su da rauni muna godiya <laughs> ta sanda Masu sauraro ga wasu daga cikin labarin da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya akwai labarin yadda ƙungiyar tsagerin yankin Niger Delta. musique.